العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بركة مدعوة أن يمتي لا الهمس وأن يداتي دا 14 ga watan Ramadan a wannan shekara ta dubu da da da ashirin biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da tara ga watan 11 shekara ta dubu biyu da 2001 miladiya je idan ba manta ba mun tsane karshen aya ta biyar cikin wannan sura mai albarka suratul talaq wato zalika amrullahi anzalahu ilaikum ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا يوم كما زعمت فرقم ايه 6 بيان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضارون لتضيقوا عليهم وإن كنتم محصنات حمل فأنفقوا عليهن حتى يدعن حملهن فإن أوضحن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم ترضع لهم أخرى بمن تفدوا سعة haisu sakantum askinuhunna ku zaunar da su matayen da kuka saki saki irin wanda yake akwai kome a ciki ko kuma a'a matayen da kuka saki sakin da babu kome a ciki amma suna da juna biyu ko waɗanne daga cikinsu wannan kalma tana gaskatuwa a kansu askinuhunna ku zaunar da su min haisu sakantum a inda kuke zaune min wujudikum gwargwadon ikonku alwujudu shine a saatu wa saqa gwargwadon iyawarku gwargwadon ikonku ki da ta da wurin zama din har ya zuwa lokacin da za su kammala idda idan saki ne na kome ko ko mu ce har ya zuwa lokacin da za su haihu har ma su yaye idan ya zanto suna da juna biyu ko da ko sakin ba na kome bane wala tudarruhunna kada ku ce za ku matsanta ma mata litudayyiqu alaihin da dan ku kuntata musu har su fanci kansu wani namijin baya son mace a madadin ya sake ta ta je ta auri wani sai ya ki sai ya rinka musguna mata har ta ji cewa ba ta sha'awar zaman karshe sai ta nemi saki ta hanyar kulu'i ta yadda za ta ba shi abin da ya kashe to kaga wannan zalunci ne idan kai ne baka son mace kai tsaye za ka sake ta dan ta yi ka auri wanda take so idan ita ce ta ce ba ta son ka to anan gurin shine maganar kulu'i ta amma baka son ta sai ka musguna mata har ta tilasta zuwa ga cewa wato ta fanshi kanta to wannan haramun ne ba daidai bane shine wala tudarruhun li tudayqu alaihin wa in kunna ulati hamlin idan mata da kuka saki sun zanto suna da juna biyu fa anfiqu alaihinna to za ku rinka ci gaba da ciyar da su da tayar da su hatta ya ba'na hamlahun har ya zuwa lokacin da za su sauke abin da ke cikin su alwada'u shine fitar da abin da ke ciki din sawa'un ta haihu ne ko an samu tsautsayi ta yi bari idan mace mai ciki ta haihu shikenan ta gama idda haka idan ta yi bari ta gama idda ina ba ta an fahimta yasa aka ce hatta ya bana hamlahun fa in arda'na lakum idan har suka yi nufin su shayar da jaririn ku bayan kun riga kun rabu da mace ta haihu kaga jaririn ka yana wajen ta to in har za ta tayar da wannan jariri fa atu hunna uzurahunna to sai ku ba su ladan su na shayar da jariri wa atamiru bainakum bi maru. ku umarci juna tsakaninku ta hanyar alkhairi ta hanya da ta dace duk abin da zaka yi sakamakon ɓatin rai kar ya kasance kayi abin da ka saba ma Allah ko ka saba ma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ma mace duk abin da zaki yi sakamakon ɓatin rai kar ki kaucewa hanyar Allah ko ki kaucewa hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in ta'asartu idan kun samu matsala ko masu saki da matanku da kuka saki wajen maganar tayar da ta. wajen biya ita ta ce lalle a wata ga abin da za a biya ta daga nan har ta yayi yaro kai kuma ka ce za ka bayar da kasa da haka ita ta ki sassautawa kai kuma ka ki karawa ta asar tuke an samu kici ka kai da ita kai ka ki sallama ita ta ki sallamawa fasa turdi lahu ukhra to nan sai a nemo wata mata ta shahadi sai a biya ta sai ya karbe dan sai ka kai wajen wata sai ta shi. matukar mace ta sanya farashi alal misali ta ce kowane wata dubu biyu za a bata ko dubu uku za a bata don shayar da wannan yaro kai kuma ka ce baka da halin dubu uku kai dai za ka biya dubu biyu ko dubu biyu da ɗari biyar kai kai ta ki sallamawa kai ko ba za ka iya biyan wannan ba ta asartun ke sai ka je ka binciko wata matar da za ta shayar maka da ɗa wadda kila ta yadda ka biya dubu biyu kila ma ta yadda ka biya dubu ɗaya ɗari biyar to sai ka karɓe ɗanka sai ka biyar wajen wata don ta shayar maka shine wa in ta'asartum fa saturdi'u lahu ukhra amma idan ya kasance ka je wani wuri ita ma wanda zaka ba ta ce dubu uku duk inda ka je an ce dubu uku irin yadda ita koriya ta ce dubu uku to ummuhu auladihi min ghairiha anan baka cewa bari in dauke dan in ba ta haushi in ba wata tun dai dubu uku uku ne dole in dai farashi haka ne kuma dole ita zaka ba ita ta rike danka an gane ku sai Allah ya liyunki dusa zu sa'atin min sa'ati mai yalwa sai ya tiyar gurgudan yalwarsa ga matan da ya sake su din suke zaman idda ko ga matan da ya sake su amma suna da juna biyu da haka suna kula da ciki har kafin su haihu ko suna lura da yaro har kafin su yaye to a irin wannan lokaci ma'abucin yalwa zai bayar da kuɗi ne gwargwadon yalwarsa gwargwadon wadatarsa wa man qudira alaihi rizquhu wanda ko aka kuntata masa arzikinsa ba ya da kuɗi da yawa falyunfiq mimma atahu Allah to sai ya fiyar daga dan abin da Allah ya bashi gwargwadon ikonsa la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha ubangiji baya dorawa rai cewa dole kaza zaka kashe sai gwargwadon abin da ya baiwa rai din sai yaja Allah ba'da usrin yusra da sannan ubangiji ta'ala zai sanya wato sauki bayan an samu sarni wannan wajibi na ciyar da mace lokacin da take da juna biyu ko ciyar da ita lokacin da take da shayar yaro wajibi ne akan uba in yana da rai in uban yaro ya mutu wajibi ne akan wane ne wakilin uban dole sai an yi haka wal walidatu yurdina auladahunna hawlayn kamilayn liman arada an yutimma ar liman arada an yutimma ar a tangar sai ce alal mauludi lahu rizquhunna wa kisuhunna bil ma'ruf wa al mauludi lahu wato al mauludi lahu shine shekul islam ibn taymiya yake cewa akwai balaga ta qur'ani domin idda an ce wa alal walidi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf to sai zanto uba ne kadai aka dora wa nauyin ciyar da uwa lokacin da take kula da yaro an gane ko a lokacin shayarwa idan babu uba ba babu kowa kenan amma a madadin a ce alwalid sai aka ce almauludu lahu wa alal mauludi lahu wanda aka haifawa kaga idan matar ka ce ta haihu kaga wanda aka haifawa matar wanka in ta haihu kaga to kana cikin wadanda aka haifawa matar ka ta haihu kana cikin wadanda aka haifawa matar mahaifinka ce ta haihu kana cikin wadanda aka haifawa idan ka je unguwa ka ce an yi mana haihuwa ba wanda zai ce ƙarya kake don kana ba da labarin haihuwar matar wanka matar kaninka matar mahaifinka ashe dukkan waɗannan yaya ko dan wa ko dan ƙani ko dan da mahaifinka ya haifa duka idan iyayen da suka haifa ba sa nan ba su da rai wakilci na koma wurin ka kai kuma abin da ya zama wajibi uba yi wajibi ne kai ma kai shi aka ce wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la takallafu nafsun illa wusaha la tudarra walidatun bi waladiha wala mawludin lahu bi waladi wa alal warith wato dai kaga wannan nauyi ne da ubangiji subhanahu wataala ya tsora akan mahaifi ko wakilin mahaifi kuma za a yi gurgurdan iko mai yalwa ya yalwata wanda yake baya da yalwa sai bayar gurgurdan halinsa sai da Allah ba da usrun yusra ubangiji ta'ala zai kawo sauki bayan koda ana cikin sai وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها وعذبناها عذابا نكرا فذا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا وبنجد nawa وكأي من قرية نو نو ني ko galuruka ko birane da suka wuce baya atat an amru rabbiha waɗanda suka yi girman kai ga barin umarnin ubangijinsu an samu dauloli da dama da garuruka da dama da birane masu yawa a da wanda suka kangare ma umarnin Allah wa rusulihi suka kangare ma umarni na manzannin Allah da ya turo a waɗannan garuruka fa hasabna ha hisaban shadida sai muka yi musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukra muka azabce su azaba wanda suke mummunar azaba a nan gidan duniya fa kullan akhadna bi dhanbi ومنهم من wa عليه حاصبة ومنهم من wa الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله يقول أن يمن كما سدليكم daga cikin su akwai wanda muka aiko musu iska guguwa mai tsanani daga cikin su akwai wanda aka sa mala'ika ya tsawa garin nasu aka dammara shi daga cikin su akwai wanda aka dulmiya su cikin ruwa daga cikin su akwai wanda aka kasa ta tsage ta shiga daga cikin su akwai kaza dukkan su Allah ce da sai Allah bai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yuzlimun su suka zalunci kawun to wannan sune alkaryu da ubangiji ta Allah ke nufi ni da ya wuce baya an taɓa mutane masu karfi masu ci gaba masu komai da komai da suka kangare ma Allah Allah ya musu azaba ba su gagare shi ba da haka a yau ba wanda ya saku kuma ya gagare Allah kawai yana kyale mutane ne kafin wa'adin da ya ɗiba ya zo idan wa'adin da ya ɗiba na halakar da kowace al'umma ya yi to shikenan ba a karawa ko minti ɗaya ba za a kara ba amma kafin lokacin yana daga cikin hikimar Allah sai ya kyale ka kafare suna ta azartar da bayan Allah suna ta cin zalunsu kamar ubangiji baya son waɗanda ake azartarwa kamar ya fi son waɗanda suke yin azabar kishiyar abin kuma ba kuma kishiyar abin shine daidai ma'ana waɗanda ake wa azaba din su Allah ke so masu yin azaban su ne Allah baya kona amma me yasa Allah ya kyale su ma dai dan ya girmama ladan su waɗanda ake yi wa azaba din ya girmama ladan su samu babban matsayi a gobe kiyama wa ya a shuhada dan ya riki shahidai a cikin sai a sa kafirin su ce muku azaba Allah ya so ka zama shahidi kenan imma kuma dan ubangiji ta'ala ya tace mummunan in imanin yana tafiya haka cikin lagwada cikin jin daɗi ba a gane mummunan gaske da mummuni na bogi amma idza jaddal jiddu idan wahala ta yi wahala to nan da ake gane wani ne mummunan gaske wanda ko ana dakawa a turbi yana nan zagi baya sa ya bar addini azabtarwa tsarewa a kurkuku wahalar duniya ba ta sa ya bar addini yana nan a tsaye dan yana sane da cikakkiyar masaniya yake da ita ta faɗi bayan Allah sallallahu alaihi wa sallam ashaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal cikin mutane waɗanda kowa waɗanda suka fi tsananin haɗuwa da jarrabawar ubangiji su ne annabawa haka manzon Allah ce thumma al-amsal fal-amsal sannan waɗanda suke bin tafarkin annabawa sannan masu kwatanta bin tafarkin waɗannan inna ma yubtalu eh, eh, yubtalu mar'u ala kabir dini ana jarrabar mutum ne gurgudan karfin sa. ina fata an fahimta to da haka dan karku ga kafirai suna yawa mumune azaba sai ka dauka cewa kamar Allah ya kyale mumunan ne ba ruwan su ko kuma a kamar kafirai suna da gaskiya kenan ba su da gaskiya zalume ne kai ma'aunin ka da kake gane gaskiya ko rashin ta ba nasara ko rashin cin nasara a duniya ba a'a me wa qur'ani ya nuna yana da gaskiya wa hadisi ya nuna yana da gaskiya wa shaidu na tarihi suka nuna yana da gaskiya wane ne qur'ani ya nuna ƙarya sa fili wa hadisan manzon Allah suka yi wa fallasa wane ne shaidu na tarihi suka nuna azzalimi ne shine kawai magana amma yanzu lokacin da ake cikin na fitina nan a azurfar da musulmai a filistin a azurfar da su a Afghanistan a yi menene a yi menene sai wani ya cewa kamar ma musuluncin ba gaske ba ina fata an fahimta wannan kuma jarrabawa ce Allah ya nassanta wannan waɗanda suka wuce baya an jarraba su sama da mu gudun sama sama ake mana har yanzu domin har yanzu idan ka kasanta musulmai ɗin a duniya tsakanin wanda suke cikin wahala da wanda ba su game da jarrabawar ba su suka fi yawa wanda ba su game da jarabawar ba suka fi yawa wanda suke kwanci lafiya lau a gidansu suke harkokin kasuwancin su suke auratayya suke haifayya su suka fi yawa waɗanda aka kama da azaba sun ba su da yawa amma ka duba annabawan baya am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum kuna tsammanin za ku shiga aljanna haka kawai ba tare da kwatankwacin abin da ya shafi waɗanda suke kafin ku ya shafi ku ba kamar mai tambaya ya tambaya me yasa me su sai Allah ce masatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu duba kalmomi guda uku Albasa. abdarra wa zulzilu talauci Allah ya hada su da talauci a jikinsu Allah ya hada su da kama jiki da matsaloli wa an girgiza matukar girgiza kafirai su kashe nan wannan su yanke can wancan a wannan wannan ai menene hatta ya kula rasulu na amanu ma'a har ka ji manzo da kansa shi da wanda suka yi imani da shi ji suna cewa mata nasarullah wai yaushe ne nasaran Allah za ta zo Allah ce ala inna nasrullahi qarib ku saurara ku ji nasarar Allah a kusa take da kar ku dauka dan ana wa mummunai jarrabawa a wadansu wurare na duniya wato wannan na nuna kafirai na gaskiya kafirai ba su da gaskiya America ba su da gaskiya Rasha haka Isra'ila haka ƙarya suke ba kan addinin gaskiya suke ba har yau america bata gabatar da duniya ko tsaron dalilin da yasa take yakan afghanistan ba tana yakar ta yakin da babu dalili to kaga kowa ya san cin zali ne kuma kowa ya san wannan shine terrorism na karshe ta'addanci na karshe kenan ka yaki mutum baka da dalilin ya kasa hatta a ka'idojin su na majalisar ɗinkin duniya ba su bayar da dalilin da yasa su yake su kuma yan kurkuku da aka kama daga kasashen laraba daban da kasashen sace ne da ina ne wanda yan northern alliance suka kama su aka tsare su a kurkuku suka yi bore suna nema su kwaci kansu sun samu su sun fara yakan waɗanda suka kama suka kulle su za su fita america ta zo da bom ta jefa musu daga sama mutum ɗari hudu gaba ɗaya suka mutu a jiya wani ta dance fannin kuma a duniya to amma yanzu wadansu ga falallo daga cikin musulman suna ganin abinda Amerika sai daidai ne abinda mutanen Afghanistan suka ko ba daidai bane ba mutane ne ba aka su aka je aka yake su ba wani dalili da aka gabatar a duniya to da dai mu mun ne muna suka ce masa da cewa komai ubangiji ya gudanar akwai hikima a ciki sawa'un mun fahimce ta ko ban fahimce ta ba ko muna cikakkiyar sanin cewa duk karfin mai karfi zai zo ya rushe ba a taɓa yin abu ya dawoma ba zai zo ya rushe lokacin rushe wanda ya kawai ba kuma dukkan sabubba sun taru waɗanda suke nuna lallai ko an ji ko an so sai Amerika ta rushe sai ta sabubba da suke sa kowace al'umma ta rushe sun cika a Amerika domin dukkan inda fasadi yayi yawa dukkan inda farna ta yawa ayyukan ta'addanci suka yi yawa shaye shaye yayi yawa zina zina ta yawa fyaɗe ga yara har kanana ɗan shekara ta ɗaya ana musu fyaɗe bincike ya nuna duk wata mace a Amerika da ta zama baliga ko take yar shekara ashirin a duniya cikin kowace mace guda hudu to ɗaya an taɓa mata fyaɗe a ta. wani irin mutane waɗannan dabbobi kawai yadda ka san dabbobi a dajin Allah ba haka suke amma sai su rudu waɗansu daga cikin mu Allah gane da mu Allah ta yi to kaga dalilin rushe wasu duk yanzu babu wata kasa a duniya ko ta musulmai ko ta kafirai face suna tana da tana rike da America a cikin zuciyarta duk wanda so goyi bayan ta sun goyi bayan ta ne domin jin tsoron kar ta musu ta'addanci amma ba dan suna san America ba ba dan sun gamsu ba cewa America da gaske take tana da gaskiya ina fata an fahimta to dukkan waɗannan jarraba su daga wajen ubangiji amma abin da yake sa kai mummuni ka samu nutsuwa shine irin wannan ayar wa ka ayyin min qaryatin alqarya nawa nawa ce ta faru a baya a tarihi atat an amru rabbiha wadda ta bijire ta girman kai game da umarnin ubangijinta wa rusulihi da zantukan manzannin su fa ha hisaban shadida sai muka yi musu hisabi hisabi mai tsanani wa azabnaha azaban nukra ko muke musu azaba azaba mummuna fa zaqat wa bala amriha suka dandani wato uqubar al'amarin uqubar munin aqidar su sun dandani wannan tun a duniya wa kam alakana min qaryatin batarat ma'ishataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu al-warithin wa kana amriha karshen al'amarinta ita wannan alkariya irin wanda ta kafirce sai ya zanto hasara ne da tabewa da rushewa da lalacewa ina hitila yau ya shiga ya riga ya shiga makabartar tarihi amma an yi daula da ta yi karfi ta cin zali a duniya irin jaman lokacin yan nazi ai ba wanda suka fi su rasha kuma ta zo ta yi gurgurin shekara saba'in ta kashe ta daure ta hallaka ta yi menene ta hijirantar da mutane a ɗauke ku daga nan gudun kawai a mai da ku ne zan da zama a ɗauko na ne zan dawo da sunan da zama ban da rasha ba wanda ya wanda a duniya duk ta'addanci ya riga amma kuma rasha ta zo ta rushe a gaban idan kowa wannan shi kenan sai amerika kuma ta cigaba da daurewa za ta cigaba da daurewa sallatin أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات يدخله جنات تجري من تحت تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا أعد الله لهم عذابا شديدا وبنجي يا مستاندين عذابا من سنني gobe kiyama ma'ana duk irin abin da suke a yau Allah ya musu talala mai kaman sake ne ya zuwa lokacin da za a kama su da cikakken laifinsu ranar da babu tsira babu guduwa fattaqullaha ku ji tsoron Allah ya ulul albab allah zai na amanu ya kuma abuta hankula waɗanda suke da imani domin babu mai hankali a duniya sai wanda yake da imani kuma wanda ya aga imaninsa bisa ga harsashi na dalilan Qur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudurce kaza dan ya san aya kaza ta ce kaza ya kudurce kaza dan ya san hadisi kaza ta ce kaza wannan shine ya aza imanin sa bisa ga dalilai kenan na dalilai na Qur'ani dalilai na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya haddace ko kuma ko da bai haddace ba ya haddace ma'anar ya taba ji an faɗa ya yadda kaza ne dan ya ji an fasaro masa cikin Qur'ani ko an ja masa cikin hadisin manzon Allah to waɗannan su suka fi kowa hankali da tunani da sanin ya kamata a cikin mutane kada anzalallahu ilaikum zikira hakika ubangiji ya riga ya saukar muku da zikiri akan ku zikiri kuma shine alqur'ani mai girma rasulan yatlu alaikum ayatillahi mubayyinatin yana daga cikin zikiri din shi manzo da aka turo zuwa gare ku wadanda sukan ce anan gurin ana kaddara fi'ili almunasib lil maf'ul wato anzalallahu wa kad anzalallahu ilaikum zikra wa arsala ilaikum rasulan yatlu alaikum ayatillahi wato ya turo muku da manzo wanda yake karantar da ku ayoyin Allah mubayyinatin waɗanda suke bayyana al'amura na halal dan a aikata haram dan a nisanta wajibi da mustahabi dan a aiwatar haram kuma a nisance shi shine mubayyinat li yukhrij allazina amanu ubangiji yayi haka domin ya fitar da waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka na gari min daga cikin dangin duhu ila nuri zuwa ga haske na imani guda daya wa man yu'min billah dukkan wanda ya imani da Allah wa amala Saliha ya kuma aikata aiki na gari yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljanna wanda koramo ke gudana karkashin gidajenta khalidina fiha abada zai rayu a cikin ta har abadan abada قد أحسن الله له رزقا ذات دوما أتيك هر أبدا قد أحسن الله له رزقا حقيقة أبين تجدي يا كوتة أرزك متن دوان داك تجد في الجنة أن كوتة أرزك با أرزك ديفا الجنة نعم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير لتعلموا أن الله على كل شيء قدير الله قد أحاط بكل شيء علما Ubangiji ce Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin Allah shine wanda ya halitta sammai guda bakwai wa min al-ardi mislahunna kasa ma kuma kwatankwacin su ne ma'ana irin yadda sama take guda bakwai kasa ma guda bakwai ce samman bakwai daya saman ɗaya ce tun daga ta daya har zuwa ta bakwai kasa guda bakwai kuma malamai sun yi maganganu guda biyu waɗanda suka ce yankuna yankuna ne wanda suka sha bamban wani wurin sahara wani wurin kurmi wani wurin duwatsu da tsaunuka wani wurin kaza waɗanda suka ce a'a ita kanta kasa din wata kasan wata ce ninki har guda bakwai to wannan ku sai fita dacewa da hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cewa dukkan wanda ya zalunci wani qida kibrin min al-ardi ko da gargwadon taki daya cikin kasa ka ci iyakar gonar wani ko plus din wani taki daya fa kaga daga bai kai wato ainihin santimita goma ba gwargwadon wannan in ka zalunci mutum suwiqahu hu yau malkiya min, min sabai razina to za a zira wato sarka da ta kai fadin kasa ɗaya kasan ɗaya har ninki bakwai sarkar da ta kai wannan faɗin ne ko tsawon ne za a ɗauke ta a rataye wuyan mutum da ita a zargi shi a ɗaure shi sannan a kura cikin wuta jihannama kaji ba wanda su iyakar gona ko iyakar filoti to ina wanda suke kwace filoti gaba ɗaya ba dole lafiya ba ma wai taki taki ɗaya ba gaba ɗaya filotin ma su kwace na marayu ne ba komai wannan kuma ya kenan to kaga wannan hadisi na nuna ake kasa din ninki ninki har guda bakwai da haka wa min al ardi mithluhunna yatanazzalu al amru bainahunna al'amari na ubangiji wanda shine wahayi yana sauka bainahunna a tsakaninsu tun daga sama ne al'amarin yake zuwa zuwa kasa yudabbiru al'amra min as-sama'i ila al-ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun ubangiji ta'ala yayi haka li ta'lamu dan ku sani ko mutane anna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan komai wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma ilimin Allah ya game da komai wato eh, cikakkiyar kudura da cikakken ilimi shine hikimar halittar sama da kasa dan ubangiji ya nuna cikakkiyar kudurarsa wanda ba abin da ke gagarata da cikakken iliminsa wanda babu abin da yake jahilta subhanahu wa ta'ala to a takaice wannan shine karshen abin da ya shafi waɗannan ayoyi na cikin suratu at-talaq da yawa akwai hukunce hukunce da mun tsallake su dan dole waɗansu hukunce hukuncen sai dai ka faɗakar saura kuma a koma littattafan fuqaha ina fata an fahimta amma ba zai iya wa mu yi istiadi na dukkan ahkam ba kai tsaye yanzu za mu shiga cikin suratu tahrim wannan suratu tahrim madaniya ita ce sura ta shida idan ka faro kirki daga sama kuma tana kunshe da ayoyi goma sha biyu muna roƙon ubangiji ta'ala ya fahimtar da mu daidai ya kuma ba ikon faɗin daidai tare da aikata daidai mai Allah ce يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ترتضي مرضاك أزواج والله غفور رحيم أن فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم bayan bismillah ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma wato wannan karramawa ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabawa da suka wuce bayan ubangiji na kiransu da sunayensu ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghairu salih fala tas'al lima laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min al ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min allazina kafaru thumma ji'ta ala qadarin ya Musa ala ba Allah ya kira su da sunan ya Musa ya Isa ya Ibrahim ya wani amma manzon Allah ba ce ya Muhammad ba sai aka ce ya ayyuhar rasul ko ya ayyuhan nabi ko ya ayyuhal muzammil ko ya ayyuhal muddassir duka waɗannan kambe ne da lakabi na girma wanda Allah ke kiransa da shi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma lima tuharrimu ma ahallallahu lak dan me kake haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka tabbata bi mardatu azwajik haka kawai kana neman yarda ko amincewar matanka dan su yarda sai ka haramtawa kanka abinda halal ne gare ka wallahu ghafurur rahim ubangiji mai gafara ne mai kuma jin kai ne qad faradallahu lakum tahillata aymanikum hakika ubangiji ya farlanta muku ko mutane tahillata aymanikum wato warware rantsuwar ku ko kuma fita daga laifin rantsuwa idan kun yi wanda ba ku cika ta ba an farlanta muku yin kafara an gane ku wallahu maulakum ubangiji shine majibincin lamarin ku wa huwa al-alim hakim ubangiji shine al shine kuma al وإذ عفر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه أرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأت أنبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير Ubangiji ya ce wa iz asarran biyu tuna lokacin da manzon Allah ya sirranta zance ila ba'd a zuwa jiki zuwa zaunin sashi na matansa ya faɗa mata wani zance yace karki faɗa wa wanci karki cewa kowa komai ke kaɗai na faɗa miki ila ba ba zuwa jiki mai ya sirranta musu hadisan wata magana wani zance ita kuwa sai bata kiyaye ba walamma nabba'at bihi yayin da ta je ta ba da wannan labari da annabi ya faɗa mata wanda yace karki faɗa wa kowa wa azharahu Allah alaihi sai kuma shi annabin Allah ya sanar da shi abin nan da kace ka ta faɗa ta je ta faɗa wa wanci sai Allah ya laikar da shi ga wanta can fa ta ta tona abin da kace ka ta faɗa ta faɗa arrafa abu to da manzon Allah mai kawai ne sai ya kira ta ya sanar da ita na san cewa bikin jikin ce kaza to da ya tashi bai ba ta labarin duk abin da ta faɗa ba arrafa babu wa araba an ba wani sashin ya ce mata ina cikin ce kaza wani sashin ya shiru gashi ya san ta ce amma bai cikin ce kaza ka san idan mutum ya laifi kanka kama laifin da yawa sai ka ka bashi wurin kubutewa ko yaya amma idan ka tsare mutum ta nan ka tsare mutum ta nan ka tsare mutum ta nan baka baki wurin kubuta ba ko matsala ke ina fata an fahimta arrafa babahu wa arda an ba falamma nabba'aha bihi yayin da manzon Allah ya ba ta labarin wannan zance cewa kin je kin faɗa lokaci kaza kin ce kaza qala sai sai mamaki tace da shi man an baka haza wa ya faɗa maka wannan zance cewa na baba kala sai ce da ita nabba'ani al-khabir wanda ya bani labari masani al-khabir kuma cikin al'amuran shi ne ya bani labari cewa kin je kin ce kaza kin ce kaza kin ce kaza ta ba gulmar annabi dan kai gulmar sai Allah ya fallasa ka sai Allah ya عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير الله تدسو ما تاين النبي ننقل بيو إن تتوبا إلى الله إن هر كن يدكن توبا زواج الله فقد سجد قلوبكما تزكى تنكسن سوتتكنا سن كركتا فغا بمعنى مالت قلوبكما wato zukatunku sun yadda kenan sun rusuna sun dawo kun dawo daga rikiyar laifin da kuka yi wa in tazahara zahara alaihi in ku za ku taimaka ma dangi akan manzon Allah fa inna allaha huwa maulahu to ku sani fa Allah shine zai tsinci lamarin sa wa jibrilu haka jibril na tare da shi wa salihul mu'minin haka salihai cikin suna tare da shi anan salihul mu'minin wadan suna takeicewa amma ya tafi mu'mini dukkan mu'mini na gari na tare da manzon Allah sallallahu alaihi mata ko namiji to ya za ku idan ku biyu da ke wance da ke wance kun hada annabi kai a waje ɗaya ga manzon Allah dan da kuka hadewa kai Allah na tare da shi mala'ika jibril na tare da shi dukkan mu'mini na tare da shi wato nan gurin razar da su ubangiji ke wal mala'ikatu ba'da zalika zahir in banda ma jibrilu sauran mala'iku ma ba'da zalika bai tun haka din zahirun ko wannan su mataimaki ne ga manzon Allah waɗannan ayoyi gaba ɗayan sun sun sauka ne lokaci guda shi yasa na kyale ku nake ta baku kalmomin su dan mu rike kalmomin kafin mu zo mu musu fida a yanzu yadda muka fassara kalmomin su haka zaka ji ka fahimta wani abu wani abu da ka fahimta ba kamar ana maka zauranci to abin da ake kira kenan sababin nuzul yake da gudunmawa sosai wajen fahimtar ayoyi da dama cikin ayoyin alkur'ani shi yasa dukkan mutumin da yake so ya kware a cikin harkar tafsiri to kuma sai ya kware a bangarori da dama na ilimi ciki har da sababin nuzul shi kuma sababin nuzul wato kane ne na hadisi ko kace tare suke da hadisi dan riwaya riwaya fa dole a tashi tsakanin wadda ta inganta da wadda ta inganta ba kar a dauko kowane irin abu a ce manzon Allah ya ce ko sahabi wani ya ce ba tare da an tantance sanadi an ga ingantuwar abu ko rashin ingantuwar sa ba hadisi ne guda uku hadisi na farko cikin sahih bukhari daga ummu na aisha Allah ta kare da adare ta ummu na aisha take bada labari tace yaso da dama idan an yi sallar la'asar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya shigo gida yakan zagaye dukkan ɗakin matansa da wanda yake kwananta ne da wanda kwanan ta ba yaje ɗakin wannan ya zauna a hira minti goma kwata ya fita idan ɗakin wannan ya zauna a hira minti goma ya fita to idan ya je ɗakin Zainab bintu Jahash to yakan daɗe ya bata lokaci a wajen to a ce abin da yake faruwa Zainab ta ajiye masa zuma ne wata rana da ya je ɗakin ta sai daɗe Aisha da Hafsa sai ba su ji daɗi ba dan me je dade a san gurin saboda nan gurin nan ya minti goma tun yanzu ya sha biyar kasan kishiyoyi su komai a wurin su abin magana ne to sai suka ga cewa ya za su yi su hana shi dadewa kai sai da ummu na Aisha da nana Hafsa sai suka hada kai suka ce to da za a yi idan ya je dakin ki lokacin da ya fito daga ɗakin Zainab ki ce kina jin wani wari ta tare da shi ni ma zan ce ina jin wannan warin ta tare da shi an fahimta ku yadda suka hada kai kenan manzo Allah ya gama ya zo nan dakin sai kai wallahi inni la ajidu minka riha maghafir maghafir jam'i na maghfur maghfur kuma wani abu ne da ake samu jikin itace yadda ka san karo da ake samu jikin itace to kuma akwai wani abu da yake fitowa daga jikin itace mai ruwan ruwa to laraba sukan dauke shi sai su hada abin sha da shi ayi tsimi da shi ko a hada zofaro da shi ko wani abin sha ko a sa a cikin kunu to sai a rinka yana da dandano mai kyau yana sa mutum ya sha abin sha din da yawa idan abin sha ne ina fata an fahimta to amma kuma yana da wari akan dan juwarin sa haka amma dan dan sa baki yana da dadi shi zai sa ka ne ka ci abu ka san akwai wani itace da Allah ba su wannan khasiya din yanzu kamar sanya ban sani ba ko anan ana amfani da ita amma kasar Hausa kakannin mu suna amfani da ita sai wace za a samu sai a sa a cikin ruwa sai ga tana zuga ka sha ruwa tana sa ruwan yayi dadi haka ka ji kanshin ruwan haka to kamar haka shi ma a wajen larabawa to amma kuma yana da wari bakin mutum zai canza abin da sai sai ta haka da bakinta ta manzon Allah ya faru ne nake jin rihu mazafiyar ta tare da ni rihu mazafir ce a zuma ce ta auren dawakin zain gaskiya ban da wannan mai sha ba ita ma ta tafi haka yace to tunda haka ne daga yau na haramta kai na cin zuma ba zan ƙara sha ba na haramta kai na ba zan ƙara sha ba to shine sai ubangiji ce ya ayyuhan nabiyyu limatu tuharrimu ma ahallallahu laka tabtabi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim dan me zaka haramta kanka abinda halal ne gare ka zuma ya halal ne gare ka sai ka haramta kanka dan me tabtabi mardata azwajik kana neman matanka sai yadda dan me sai Allah ya masa ba za a yi ma'ana abinda ka haramta din nan bai zan haram bai na nan a halal din sa kun ji wannan riwayar sai riwaya ta biyu a cikin sunanin nasa'i a cikin bab na isratul nisa' riwaya ta ingantacciya da aka karbo daga Anas dan Malik Allah ya kare da gare abinda Anas yake cewa shine kafin Anas khadimi ne gidan manzon Allah yana wa manzon Allah hidima yace manzon Allah na da wata kuyanga wanda yayi sadaka da ita to ka san da ka'ida idan kana da sadaka wanda ake mallaka ta hanyar da ta dace a musulunce ita za a raba kwana da ita ba kamar masu aure bace ba mutum na iya neman ta duk lokacin da yake Allah ya halatta masa wannan dan ya ce illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin mutum ba abun zargi bane kan wannan to sai da Hafsa da ummuna Aisha suka fahimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankalinsa na kan wannan sadaka ta sai suka suka ce ai tun da ba sadaka ce ba matar aure ba gaskiya mu ba za mu yadda ba yau sai ka faɗa mana ba kai ba ita sai dai ta yi maka aiki ta yi shara ta yi hidima ta yi abinci ta ɗebo ruwa a duk ma mai za ta yi ta yi amma dai a ce wani a je ɗakin ta mu bai da wannan ba suka matsa manzon Allah ba har manzon Allah ce to kuje je na haramtawa kai na ita ba ni ba ita da yau na haramtawa kai na ita Anas yace sai wannan ayar da zo ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad farada Allahu lakum tahillata aymanikum wallahu mawlaakum wa huwal alimul hakim kun ji wannan ruwayar kun ga wannan ruwayar ma ingantacciya ce ga wancan kuma daban da wannan sai ruwaya ta uku wadda Abu Dawud at-Tayalisi ya rawaito a cikin littafin sa ita wata ruwaya daga Umar dan Khattab take yace matar da manzon Allah ya haramta wa kansa din nan wadda a can hadisin Allah ba a bayyana sunanta ba ita ce Mariya al-Qibtiyya wato wadda ta haifi Ibrahim ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haramta wa kansa ita dan saboda su Aisha da Hafsa sun matsa masa lalle sai ya daina shiga ɗakin ta sai kirawo Hafsa yace ina baki labarin cewa na baki tabbata da yau babu ni babu Mariya na haramta kai na ita amma fa karki ba kowa labari in gane ko to sai ta ji ba za ta bi kowa labari ba to ka san kuma cikiya daɗi ya kashe ta saboda murna an riga ba dai ta riga ta ji nasara ba sai ta nemi wanda suka yi mijin din dare ta cewa ummu na aisha sai ya ce kar in faɗa kowa sai ki <laughs> a ya ce kar in faɗa ka kowa a duniya da haka yanzu ke kadai nake faɗa ke ma kar ki faɗa kowa <laughs> to sai ayat ta sauka har zuwa wa idza sarra nabiyyu ila ba'd azwajihi ku tuna lokacin da annabi sirranta wani bangare na matansa wani labari an gane ko idan asarran nabiyyu ila ba'd azwaji hadithan falamma nabba'at bihi sai ta bada labari bayan annabi ce karki ba kowa labari sai sai ta faɗa Aisha yayin da sai ta bada labari wa azharahu Allah alayhi ubangiji ta Allah ya sanar da manzon Allah arrafa babahu wa arada an ba nabba'aha bihi man anba'aka hadha qala nabba'ani al-alim al-khabir ina ba dan kun fahimta to su duka su da ita Hafsa da ita ummuna Aisha su ne Allah yake nufi da yake in ta tuba ila Allah kun ga alif tasniya ne da ake magana da mutum biyu ku bi in kun tuba zuwa ga Allah kun daina wannan abin da kuke dan me za ku matsa annabin ba ku tuba ku daina yin wannan abin in har kun yadda kun tuba fa kada sakat kuma to zukatan ku kenan sun karkata zuwa ga gaskiya sun dace wa in tazahara in kuke yadda kuwa kuka ci gaba da taimakon juna da taron dangi a kanta fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahir yanzu ina jin wani abu ya fito ko da yake bai gama fitowa duka gaba ɗaya ba rashin fitowar sa gaba ɗaya shine yaya za mu da waɗannan riwayoyi guda biyu riwayar ummu na Aisha da ke cikin sahih bukhari da riwayar Anas dan Malik da ke cikin sunan Nasa'i da watan ta Umar dan Khattab wanda su a nan gurin sun nuna manzon Allah ya haramta wa kansa mariya ne a can gurin kuma an nuna ya haramta wa kansa zuma ne kuma da hadisan su inganta to yadda malamai suke tsorowari wannan ababi na sababin zuwa sukan ce yaso da dama qad tata'addadu al-asbab li nuzul ayatin wahida ta iya yiwa a samu sababi daya biyu uku sanadiyyar aya ɗaya ta sauka saboda wannan sababin sun taru wancan ya faru aya ba sauka ba wancan ya faru aya ba sauka ba da wancan ya faru sai aya ta sauka din ta da ansa ga duka guda uku akwai wannan a cikin alkur'ani dan haka idan ka samu wannan kare rikitar da kai sai kenan kad ya ta'addadu nuzul ko mai yiwa aya na iya sauka so sama da daya wani abu ya faru sai aya ta sauka wata rana kuma wani abu ya faru sai kuma a sake aiko dai mala'ika jibril da ita to wanda ya halarci saukar ta na farko sai ya bada labarin ga abin da ya sa sauka wanda ya halarci saukar ta na biyu sai ya bada labarin ga abin da ya faru saukar ta faru ba jin karo suke da juna ba an rarci su sauka sama da sau daya ina fatan kun fahimta da kyau yanzu kamar a suratul fatiha ta sauka sama da sau daya tare sauka a makka dan Allah ce da manzon Allah cikin suratul hijri wala kad atainaka sab'an min al-masani والقرآن العظيم حديث البخاري كما يقول هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته manzo Allah ya nasanta haka to kaga suratul hijr kuma makkiya ce a cikin ta Allah ke cewa mun baka sabul masali sabul masali ko fatiha kenan wannan yana fatiha makkiya ce sai da wani hadisi cikin muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune a Madina sai aka zo wani irin kara sai da malaika Jibril ya zo sai ce masa ka san me faru wata kofa ce aka bude cikin kofofin sama kafin yau ba ta bude ta ba wani mala'ika ya sauko yau kafin yau bai taba sauka ba na zo maka ne dan maka bishara da haske guda biyu wanda aka baka kafin ku babu wani annabi da aka taɓa baiwa wannan haske guda biyu shine kawati mu suratul baqara karshen suratul baqara amana rasulu zuwa ta da kuma suratul fatiha sune haske guda biyun da ba wani annabi da aka taɓa ba sai kai da haka babu yadda za a yi karo ya Allah da wani abu daga cikin wannan kalmomi da ke cikin wato amrin amana rasul fati sai Allah ya anta maka dan kace rabbana la tu'akhidna in nasina Allah ke karfa aw asfana kad fa'al ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا قد فعلنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قد فعلت واعف عنا واغفر لنا كون لك فتا أبينا قد فعلت قد فعلت نا أنسى مكا نا أنسى مكا نا أنسى مكا sai yasa ake so mutum ya rinka yin zikirin barar waɗannan amanar rasul zuwa karfe lokacin da mutum zai kwanta barci manzo Allah ce wanda ya karanta su dare sun wadatar masa to kaga a nan a ce ta iya yiwa ayat ta sauka sama da sau ɗaya kenan dan shi ne abin da zai saka haɗa kan waɗancan ruwayoyi sannan wani abu ubangiji ta'ala ce kada faradallahu lakum tahillata aymanikum Allah ya ɗora muku wato tahillata aymanikum ku warware rantsuwar ku abinda ake nufi ku sauke rantsuwa da kuka saba in ka rantsa kace ba zan yi kaza ba sai kai to yadda za ka sauke wannan nauyin rantsuwar shine ne kafara kafara rantsuwa فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم to anan wata rantsuwa ta kenan bayan duk a cikin hadisin da muka rawaito babu inda aka yi magana da rantsuwa to sai hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullah dan abbas Allah ya karu da gare abdullah dan abbas yace dukkan wanda yace da matarsa ke yau haramun kike a kaina falyukaffir kaffarata yaminin hukuncin sa shine kafara ta rantsuwa ma'ana da ka tsaya matar ka ke haram kike gare ni kun san matsalar ta lafiya akwai malamin da suka ce idan kin idan mutum ya ce ka ke haram kike gare ni wai shikenan ta su sakin ma har uku gaba daya wadan suka ce a'a idan ka ce da matarka ke haramun sai gare ni to kayan zihari hukuncin ka shine kai kafara ta zihari wanda muka karanta cikin suratul mujadala to amma zance mafi inganci idan mutum ya ce da matarsa ke haramun sai gare ni wannan maganar da ya faɗa kokarin halatta haram ne kuma bai sai halatta ba haramta halal ne bai sai haramta halal ba dan Allah ne ke da ikon halattawa ko haramtawa yayi laifi tunda yayi laifi sai ya kafara daidai yake da rantsuwa sai ya kafara da rantsuwa ina fata kun fahimta shi yasa tunda manzon Allah ya haramta kansa wa zuma ko kuma ya haramta kansa mariya yanzu in zai dawo ya ci gaba da shan zuma ko zai dawo ya ci gaba da sadaka da yake da mariya me zai kafara rantsuwa shi ne tallafi kada lakum tahillata aymanikum wallahu mawlakum wa huwa al-alim al-hakim ai ma hunaka yaminun lakin hunaka tahrimun kaga lima tuharrimu lakum tahillata aymanikum za wa kafara irin kafara da ake rantsuwa ba fatan kun fahimta amma kaga duk wanda yake karanta fiqhul juda abin da za a ce da shi idan mutum yake mata haramun ce wadansu ce yayi buhari wadansu ce mai saki uku ba wanda yake saki uku ba Allah ba manzo ba ina fata an fahimta ai babu wata kalma ma a duniya da yake saki uku ba dai babu ita da wannan an takhaliyya ko bariya ko wace ce wace ce ko hablike ala ala zaribiki wace ce wace ce wallahi ba wata kalma daya da Allah ko manzon sa yasa wanda in mutum ya faɗe ta ita wannan kalmar daya ta mai da suke suke ba ta inda cikin Qur'ani ne ko hadisi kuma ga fili ga mai duki har so har Qur'ani cikin kutub sadi kawai magana ake idan ka mai mai ta saki kace na sake ki na sake ki na sake ki ba ku kenan ba ko ce na sake ki so uku ko ka ce na sake ki waɗansu sun goyi bayan sa sa Abdullahi da Abbas ba yadda ba suka ce muna nan kan wannan hadisi a cikin tabi'ai ma waɗansu ba su yadda bayan irin su Hassan al-Basri suka ce muna nan kan wannan hadisi haka ake ta samun magabata da dama waɗanda suka ce su suke uku din nan ɗaya ne amma bai shahara ba bakunan mutane sai lokacin shekul islam ibn taymiya to sai wadansu suke dauka cewa kawai ma ibn taimiyya ne ma ya fara magana ga cewa ibn taimiyya ne ya fara magana sai yi wa mutum dariya saboda mai da hadisi cikin muslim me ne ibn a ciki shi fa ba ke zai kace zo man ba shi ma za ta yi wa haka ba shi laifin sa waɗansu sun ga hadisi sun yi shiru shi ya gani ya faɗa shine kawai amma ba shi kikiro zantan ba amma idan waɗansu sun zo magana sai su rinka nuna kamar ibnu taymiya ne ma kadai kikiro maganar kafin ibnu taymiya ba a taɓa samun mai wannan ra'ayin ba ga su anas dan malik shi abin nan abdullahi dan abbas shi ya rawaito wannan hadisin kuma haka fita wasu take abu sahaba ya ji shi ma haka fita wasu take alhasan hasan al-basri ya ji shi ma haka fita wasu take da manyan manyan magabata to abubuwa idan mutum zai faɗe su to sai ya faɗe su ya ɗora su daidai yadda suke bar cewa kila ya saba al'ada garin mu garin mu ba ta ji ba sai in sa yan garin mu dan Allah ku yi hakuri ga dai abin da ya faru lokacin manzon Allah har kawai dan yan garin mu ba haka suke ba sai in koyi hadisin manzon Allah in goyi bayan yan garin mu yana rana da yan garin mu kuma ana maganar manzon Allah da Allah ya ce wa in tuti'uhu ta haka du ma'ana idan muku bi shi ba ba za ku je ba sai sai ina wani kama kame Allah ne da mu Allah gane da mu إن تتوبا إلى الله فقد سغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك زكية إن جمع بيكم فهمتي أبن لك تكنا ففي آية قبل الله عسى ربه إن طلقكن أن يردله أزواجا خيرا كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات لكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله لا يعصون الله la يؤمنون hadisi ya tabbata daga Umar dan Khattab Allah ya kare da gare shi wata rana matan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka sa shi suka matsanta masa suna suka sa shi a kwana dangane da abin da ya taka harkar ciyarwa suna ganin kamar annabi sallallahu alaihi wa sallama na musu fauro sun hana shi fita baki suna jira shi a waje sun ce bai kawo kaza bai kawo kaza ba Allah na kaddara faruwar irin wannan a gidan annabi dan mu samu hoton yadda za mu warware hakan in ya tabara cikin gidajen mu hikima ce ta ubangiji subhanahu wataala an gane ko to saboda haka sai Umar dan Khattab bai ji labari sai ya zo ya same su yake cewa yanzu ko annabin za ku kaza kaza kaza wallahi idan ma kuka saki in dai ba kai ba ku daina wannan abin ba za ma mu sa annabin ma duk ya sake ku ke Hafsa in sa a sako min ke Bakar ya sa a sake Aisha waye ya sa a sake wannan sai Allah ya canja masa da wadansu wanda suka fi idan Allah ya ga dama zai iya haka Umar na faɗin wannan magana sai wahayi ya ke ke gaskata shi tsarar buku in tallaka kunna an yi a azwajan khairan min kun ya kusa kwarai da gaske ubangijin sa shi manzon Allah din ya kusa ya kaddara masa in tallaka kunna in annabi ya sake ku an yi a azwajan khairan min kun Allah ya musanya masa da waɗansu matan da sun fi ku alkhairi muslimatu zanto musulmai mu'minatin mummunai qanitatin masu yawan ibada ta ibatin masu yawan tuba abidatin sannan masu yawan bauta ga ubangiji sa'ihatin masu yawaita azumi na nafila bisa ga zance mafi inganci sayyibatin kuma a samu zawarawa wa abukaran da kuma yan mata dan a nau'anta masa sai idan ka nau'anta sai ga kowace ni'ima ka samu ka samu ni'imar bazawara ka samu ni'imar yan mata duka ka nau'anta ki shine sai a garwaya masa sallallahu alaihi wasallam idan kun yaga ubangiji da Allah zai iya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka an fahimta ko to wannan aya ka gana nuna matsayin Umar dan Khattab sai da zai bada shawara aya ta sauka ta goyi bayan shawara. wannan ko ba shine farau ba ya ce da manzon Allah me zai hana in mun yi dawafi mu rinka yin raka'a guda biyu ta dawafi a jikin maqami Ibrahim sai Allah ce ka gumi maqami Ibrahim musalla yace da annabi me yasa kowa da kowa yake shiga gidanka da wanda ya dace da wanda bai dace ba ai ya kamata a yi doka ba kowa zai shiga gida ba sai wanda aka amince masa matan a tsare su a yi kulle a tsare su kare kasance kowa ya shiga in za a yi musu magana a yi musu magana sai Allah ya saukar da aya ya ayyuhal ladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyi illa an yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nazirina ina walakin idza du'itum fadkhulu fa idza fa'imtum fantashiru wa la musta'nisina li hadith inna zalikum kana yuzun nabiyya fayastahyi minkum wallahu la yastahyi min al-haqq وإذا سألتموهن متاعا wara من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما wato kaga anan gurin ba shawaran Umar dan Khattab ce aya ta kusa ita wannan na nuna falalan dan Khattab kuma anan gurin ga kuma abin da ke nuna falalar Annabi sallallahu alaihi wasallam matan sa in sun yi kaza Allah zai canja musu kuma nan nuna falalar matan Annabi ina ba ta fahimta wato tunda a sararin duniyar ba wanda ya fita alkhairin sai ba a canja ba da ko wanda suka fi su alkhairin da Allah ya sa annabin ya sallame su an canja amma tun da aka rayu haka ba canja ba kenan su ne ololuwa hun ayar na nuna haka an gane ku sai Allah ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani ku anfusakum wa ahlikum nar ku tsamar da kawunan ku da iyalan ku daga cikin wuta ta hanyar tola su akan harsashi na imani tarbiyya ta gari ta hanyar sa su a cikin ayyuka na gari maganganu na gari tarbiyya mai kyau ita wannan wuta din wa qudaha an-nas wal hijara makamacin ta sune mutane da duwatsu alaiha mala'ikatun akan ita wuta din akwai wadansu mala'iku ghilazul masu kaushin zukata waɗanda ba su da rahama ko tausayi shidadul masu tsananin karfi jikin su na da karfi la ya'tun Allah ma amarahum da dai ba su saba ma Allah irin abin da Allah ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata duk abin da Allah ya musu umarni wato ku tsamar da kanku daga wuta ku tsamar da kanku ta hanyar imani da ake nagari ku tsamar da iyalanku kanku da iyalanku daga cikin wuta kaga anan dole mutum ya kula da tarbiyyar ɗansa iyalai sun shafi matarka sun shafi ƴaƴanka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati wato kowanne dan kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi abinda aka ba shi kiwo matanka da ƴaƴanka ubangiji ta Allah ya tsora kiwon sa akan ka kenan shi kuma da babban abin da zaka ka bashi tarbiyya ya zaka ilmantar da shi ilimin addini ka ilmantar da shi kuma ilimin sana'a sawa'un ilimi na boko ko kuma ka koya masa kasuwanci in kasuwanci zai yi cikin duk abin da zai ko kasuwanci zai ko boko zai yi ya kasance akwai kulawa da ilimin addini a ciki ta yadda zai san fari ya san baki ta yadda zai san kabli ya san baɗi ta yadda zai san haƙƙin Allah a kansa da haƙƙin iyayensa a kansa ya gane bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye wannan shine gatan da ya fi kowanne cikin abin da zai wuce zai wata amma yau abin da iyaye suke ki ne na yadda in biya wa ɗana kuɗin makaranta in shi nazari in shi primary wadda take private wadda ta kowace kyau ko nagarta a gari amma ban damu da yi karatun addini ba sai a garinya tun tana yan kankanwa na ɗauke suna kai sinadarai a hannun arna an hana ta zuwa da ɗan kwali ko ban damu ba dan za ta iya turanci za ta iya lissafi in ta je primary haka an hana ta sa dogon wando da doguwar riga ta dan sa dan hijab din da zai rufe ta wai wannan ba za ta yi wannan ba sai dai ta bar kanta a waje babu dan kwali ta sa dan skirt wanda ya matsa ta cinyoyin ta duk suna fitowa ai ba komai za ta iya mathematics za ta iya english za ta iya physics za ta ci geography za ta ci biology bukata ta tabiya kaga wannan shine rashin kirki da iyaye ke wallahi duk wanda ya wannan ya dan dansa kuma sai sun tsaya gaban Allah shi da dan gobe kiyama wa yake dan za a yi boko sai an yi fitsara mu muka dawo kan wannan wai bokon ba za mu iya bude private namu namu da sai mun je mun kai hannun abokanan adawar mu su fa abin da suke so ko dai su mai da danka ko yarka kirista karfi da yaki ko kuma su mai da shi muzabzabi na bayin zalika so raba shi da addinin musulunci ko bai shiri kiristanci ba su jefa masa shika game da addinin sa amma a sa ya rika kyamar addinin yana ganin kauyanci ne addinin a sa dukkan abin da yake da alaka da larabci ko qur'ani ko hadisi a rika ganin wani abu ne na mutan da sai dai mu karanta dan mu san tarihin su baba Allah ji kansu ko su kakan mu. Allah ji kansu amma mu bai shafi mu ba haka fa dan suke dauka fa haka suke makidar da suke yaran muke. break idan an fito breakfast nan da za a ci break sai an koya wa yara al'adan yadda kirsa ke cin abinci shikenan kuma iyaye babu ruwansu da ya je daukan yaro ai wallahi yaron turanci ai eh, da turanci ma nake masa magana to sai me da kai masa magana turanci ko sai me wannan kauyen ne wallahi sai mutane su zama yan kauye ba su sani ba rigar aro ko me ne wani tun kawo da rigar aro bai iya yaran ka ba kai kuma ya iya yaran bature yaran dan mulkin mallaka kaga turawa sun cuce mu daban-daban suka kawo mana yaran su kuma suke son su rinka yatahakkamuna fi manahij at-ta'lim cikin syllabus din karatun mu su za suke da ruwa da su sai abin da suke so mu karanta sai abin da ya dace da sun zuciya su yadda zai musu hidima su ci gaba da mallakar su ko kuma duk mun yadda a yamakon da muka yi boko muka natsu muka samu hankali tunda mu musulmi ne sai mu alakanta boko da mai addini yaro zai ci mathematics zai ci english zai ci physics zai ci menene amma lalle ya iya rubuta hadisi, ya iya jigo amma ga karatu da tajwidi mai kyau da kira'a mai kyau ga kiyamul laili ya san lokacin sallah zai kiyaye zai sa babban riga din nan irin wanda ake sawa da menene da menene ya sa hula ya yi menene da sauransu ba wai ya ji cewa hazima nafiya ta same shi ba me hazima nafiya a cika da yaki a zuci shine ka rena suturanka sai na abokin adawarka ka rena yadda ake magana sai yadda abokin adawarka ke magana ka rena yadda ake zamantakewa sai yadda abokin adawarka ke yi kaga ka hazimatun dakhiliya hazimatun nafsiya an cika da yaki da zuci a yanki tunaninka bayan an baka yanci a garinka kaga ya zama shirme kenan to da haka lalle ne mu tsaya idan yaran ba za su yi boko mu ga wata makaranta ce za su yi boko a za mu kai su imam malik eh mun riga mun san nan gudan ana karantar da addini ana karantar da boko addini da boko suna tafiya ka fada da ka fada da juna a za mu kai su alkanabi mun san ana yin addini da boko suna tafiya ka fada da ka fada da juna dukkan wata makaranta makamancin haka ya zanto nan muke kokowar kai ƴaƴanmu ko mu rinka bin diddigi in makaranta ta lalace ko ta samu raunin karatu an zo karshen shekara na karɓar fotka ɗin ɗana sai na ga yi launi ka san waɗansu iyayen kawai sai su ɗauke ɗan su cire shi sai su kai wata makaranta wannan ba shi zai taimaki makarantar ba ba shi zai taimaki society ɗin ba ba abinda za ka sai ka tashi ka je ka sami hidimarta ba wanda ya sani yaya ɗana na ga idan an kwatanta tsakanin tam da ya wuce da yanzu da lokaci kaza akwai bambanci tsakanin karatunsa ya ya kamata kai haka kaga sai ka samu mai matsala sai ka bada shawara wancan ma ya kawo shawara sai a gyara ɗanka yana wajen amma sai ka dauke ka kaiwa arna sai wannan ma dauke duk lokacin da ka dauke naka makaranta da din da suke samu ya ragu kenan rike malamai zai mata wahala sai wancan ya janye sai wancan ya janye sai makarantun mu na musulmai su mutu sai makarantun arna kuma su tsaya da gindin su sai ga mun kai ya'yan mu makarantar da za a hana su su yi sallah wai ba komai kuma tunda jaraba za su yi ba komai kar a yi sallah yaro ya fita sallah a nan waɗansu makarantu yara za su so su ce ai sun je su ta sallah an da ke su an hana su yin sallah to kaga wannan shine kaskancin da muke samu wallahi mutukar muna cikin wannan rayuwar kaskanci yana tare da mu Allah wallahi iyaye ku tsoron Allah ku tsare su ku tsare kanku ku tsare iyalanku daga wuta wa kudu hannasu wal hijara makamashin wutar shine mutane kaddara dan ka ci komai yayi komai da komai har ya kai kowane matsayin ilimi sai komai in bai addini ba sai ne wani kaka ya samu ɗansa ita da shi menene gurin ka a duniya yaron yana firamare ce kawai in ranar da zan gama firamare ce na tafi sakandaren kwana ce lalle gaskiya wannan kan yana da kyau to bayan ka gama nan fa ce da in na gama sakandare kuma sai in je university lalle da kyau in ka gama university fa ce kaga na samu digiri na farko sai in yi koko biyu daga nan fa sai in samu digiri na uku daga nan fa sai in zo in yi aure in kama aiki sai in yi aure daga nan fa sai in hayayyafa daga nan fa daga nan fa aka je inda yaron yayi shiru yace sai in mutu duk ka ba za ka manta da mutuwa ba duk inda za ka je ka je a duniya ka je Abuja ka je Ingila ka je America ka je Japan ka je China ka je Saudiya ka je Kuwait duk inda za ka je dai dole dai mutuwa tana nan a cikin ranka ka san sai ka mutu sai an tambaye ka kuma duk a inda ka je wannan da ya biyan ka bi ta ka bi ta ka bi ta me ka kulla me ka dauko ina abin da za ka tambaye ka an ji din an je primary an yi primary an je secondary an je university an yi wane ne an gama an dawo to sai kai ne Shi ne karshe dole tambaya za a yi maka man rabuka wa ma dinuka wa man ladhi taqulu fi hadha nabi in ka ansa aljanna in ka ansa wuta da haka mu alakanta tsakanin boko mu da addini ko alama kar mu zama yan boko akida me ya boko akida kawai boko ya iya ba ruwan da addini gani ke masu addini yan kawai ne wallahi kai ne tantirin dan kawai cikakken ba gidaje kenan wanda kawai dan boko ya ba ruwan da addini wanda ya waye a yau a cikin rayuwa shine wanda ga boko kuma ga addini ga boko mai karfi ya san abin da yake ga addini to wannan shine wanda ya waye to irin waɗannan sune zarata waɗanda suke daga furta al'umma su kai ta sama amma dan bokon da ba ruwan shi da addini wallahi su suka taimaka wajen kashe kasan nan Allah a lissafa su a cikin mu ko ba sa mana amfani Allah rufa mana asiri aya ta karshe za mu sakanta يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا والذين آمنوا معه kafaru ya ku waɗanda suka kafir talata a tazarul yawma a yau ku babu wani hanzari da za ku bayar ku ce wai ga dalilin da ya ana ku imani an ba ku wadataccen lokaci na ku yi tunani ku yi imani ba ku yi ba tuji zauna ma kuntum ta'malun kaɗai dai za a yi muku sakamakon abin da kuke aikatawa ne ya ayyuhal ladina amanu ya waɗanda suka yi imani tubu ila Allah tawbatan nasuha ku tuba zuwa ga Allah tuba na gari tabbatacciyar tuba ita ce at-taubatun nasu wanda ta kunshi nadama da yin da na sani kan abin da ya wuce baya wanda ta kunshi kulla aniyar cewa nan gaba ba zan sake ba asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lalle ubangijinku zai kankare muku zunubanku idan kun yi tuba tabbatacciyar tuba din wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar ya shigar da ku aljanna wadda koramu ke gudana karkashin gidajenta yawma la yukhrillahu an-nabiyya ranan da Allah ba zai taba kunyatar da annabi ba na amanu ma'a da waɗanda suka yi imani tare da shi nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim hasken su yana gudana a tsakanin a gaban su da kuma daman su yaquluna suna masu cewa rabbana ya ubangiji atmim lana nurana cika mana hasken mu waghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir lalle kai mai iko ne akan komai abinda mamane ke faɗa kenan har su haye su daɗi har su samu shiga cikin aljanna Allah sa mu cikin su abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah shi yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi